assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine darasi na 163 a littafin bulugun maram littafin ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu a hijira ta 852 shekaru 586 da suka shige muna roƙon Allah madaukaki na masa rahama muna cikin kitabu zakat kuma za mu ci gaba insha Allah daga hadisi na 628 wannan darasi yana bayani akan zakan zinari da kuma azurfa wato tsarin zakka ta sashen dinari da azurfa وعن علي رضي الله عنه kuma أنكر حديث من nan سيدنا علي بن أبي طالب صلى الله ya kara قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا كانت لك مئة درهم إذا كانت لك مئة درهم idan ya kasance kana da sulallan azurfa 200 kana da sulalla na azurfa 200 su ne ake kira dirham sulan azurfa idan kana da sulallan azurfa guda 200 wahala alai alhaudu kuma shekara ya gewayo a kanta wato shekara ta gewayo a kan waɗannan sulalla 200 ɗin fafiha kamsatu da rahima to cikin waɗannan sulalla ɗari biyu zakan sulalla biyar ne wato birhami biyar walaisa alaika shay'un babu wani abu da ke kanka hata ya kuna laka 20 dinara har sai ya zama kana da sulallan dinari guda 20 idan kana da sulallan dinari guda 20 su ne ake kira adananiyar. الدينار سلى الدينار الدرهم سلى نعذبا إذا كان هذا سلى نعذبا بدا إشرين وحال عليها الحول kuma shekara ya gewayo kan waɗannan sulallah guda 20 fafi hannu su dinari to zakkansu zakkan da take cikinsu wato ita ce rabin sulan dinari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa ma zada abinda ya dara haka fa bi hisabi zalika to yana tabbata ne bisa lissafin haka din da aka gabatar wato duk abin da ya dara haka to za a kasa shi ne gida 40 a bada kashi shine rubu'ul Osho. wa laysa fi malin zakatun babu wata zakka da take wajaba akan wata dukiya hatta ya hula alaihi haulu har sai shekara ta zagayo a kanta to amma wannan zakka ce da ta shafi dabbobi da kuma zakkar da ta shafi dinare da azurfa game da zakka ta hatsi da yayin itatuwa wannan ba a la'akari da gewayowar shekara kafin a fita saboda cewar Allah madaukaki wa atu haqqahu yawma fasadihi ku ba da haƙƙinsa a ranar da aka yi girbin saboda haka ranar girbi ake fitar da zakar hatsi kamar yadda bayani yake tafi nan gaba amma zakar da ta shafi dabbobi da zakka da ta shafi zinari da azurfa zakka ta dukiya dole ne an yi la'akari da gewayewar shekara a kan takardun na rawahu abu Dawud. wato al-imam abu dawo, ya rawaito hadisin sayyidina ali bin abi talib wato sunan abi dawud kitabu zakat babun fi zakati sa'ima ibn hajar yace wa huwa hasan kuma hadisin yana da kyau wa qad ikhtulifa fi raf'ihi amma an samu sabani wajen masadan hadisi game da wato daga hadisin a jingina shiga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna ganin cewa hadisin nan ya takaita ne da sayyidina ali wato bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba Alimamu zara imam ne. Shi ne malamin da ya tabbatar da cewa wannan hadisin mawqufun ya ruwaito hadisin sunan zara ad ne yana babu wujubi zakatil zahabi wal warib wal mashiyati wal thimari hadisi na 1875 wannan hadisin da ibn hajjar ya kawo cikin bulugul maram ya kawo shi ne da nufin tabbatar da abubuwa guda biyu na farko nisabi game da zakar dinari da kuma azurfa na biyu sharadi ne dukiya ta samu shekara kafin a yi mata zakka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam walaita tafi malin zakatun hatta ya hula alaihi alhaul babu wata zakka da take wajaba akan wata dukiya har sai shekara ta gewayo a kanta kaga wannan ya tabbatar da cewa dole ne dukiya ta shekara kafin nan a fitar da zakka ba wannan hadisin kadai bane akwai hadisin Abdullahi bin Umar da kuma hadisin Aisha Allah ya kara musu yarda waɗannan sahabbai biyu suna cewa inna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya akudu min kulli 20 dinaran fa'idan nisa dinari da aisha da abdullahi bin umar suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa yana karɓar rabin sulan dinari idan mutum ya mallaki sulan guda 20 idan kana da sulan dinari guda 20 zakarka ita ce ka ba da rabin sulan dinari wa min al-arba'ina dinaran dinaran suka ce idan ko kana da sulallan dinari guda 40 to ka ba da sule ɗaya kenan idan kana da sulan dinari za ka ba da rabin sule idan sulallan naka guda arba'in ne ka ga zakkarka ta zama sulan dinari guda ɗaya hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1791 da da ɗaya, irwa ulbalil hadisi na ɗari takwas da 1813 kuma akwai hadisin shu'aib ibn muhammad ibn Abdullahi ibn amrin an annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa fi aqall min 20 mithqala min zahabi babu zakka ga zinari da ta gaza ma'auni 20 wato ta gaza sallallahu 20 wala fi aqall min 100 dirhamin sadaqa babu zakka ga azurfa da suka gaza 200 hadisin abdullahi bin amrin yana sunan dara kutuni shi ma hadisin ya inganta yana irwa bulgalin hadisin 813 ga hadisin sayyiduna albinu abi talib ga hadisin aisha da abdullahi bin umar ga hadisin abdullahi bin amrin waɗannan sun tabbatar da cewa nisabi na zinari sule 20 nisabi na azurfa sulalla 200 ne sannan ba a fitar da zakka ta sashen zinari da azurfa sai idan sun samu shekara wannan dalilin yasa duka malaman sunna suka yi ittifaki aka samu al a ala dalika eh, kamar yadda ibn kudama ya magana cikin al almugni yana magana akan malaman sunna sun yi ijma'i yani gairu wahidin min salaf qala zalika yana littafin al-mughni mujalladi na 4212 haka ma kitabul ijma na ibn eh, ibn al-munzir shafi na 48 da kuma at-tamhid na ibn abd al-barri mujalladi na 20 shafi na 145 da sharhun nawawi ala sahih muslim uh, juzi na bakwai shafi na 48 da majmu'u fatawa na Ibn taymiya mujallar na 25 shafi na goma shafi. waɗannan malaman duka sun tabbatar da haka wato kenan babu wata mushkila da aka samu ta sashen zakka wato zakar zinari da kuma zakar azurfa saboda waɗannan hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam lallan zinari sai sun kai guda 20 mutum yake fitar da zarka me ya zakkan su za ka ba da rabin su ne sulallan azurfa sai sun kai 200 kafin za ka ba da zarka me ya zakkan su wato shi ne za ka ba da lalla kamar guda biyar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shi ake kira rubu'ul ushuri akwai malamin da ake kiransa abu ubaidin alqasim bin sallah yana da littafi da ake kira kitabul amwal wannan kitabul amwal shine littafi na farko da aka rubuta a tarihin musulunci saboda bayani game da hukunce-hukunce da suka shafi dukiya don haka yasa littafin yake da muhimmancin gaske idan dai kana son ka san abin da ya shafi fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da dokokin Allah madaukake akan dukiya ta musulmi lallai yana da kyau ka mallaki wannan littafi kitabul amwal yace fa hadha la ikhtilafa fihi bainal muslimin babu sabani a tsakanin musulmai game da zakka ta dinari da kuma zakka ta azurfa idza kana ar-rajulu qad malaka fi awwal sanati min al-mal idan a farkon shekara mutum ya mallaki dukiya ma tajibu fi mislihi sadaqa idan dukiyar ta kai a fitar mata da zakka wace dukiya kenan wa zalika li aka dirham sallallan azurfa su kai 200 aw 20 dinar ko kuwa idan sallallan azurfa dinari yake da su to su kai guda 20 aw khamsun min al ibli ko raƙumansa su kai biyar aw 30 min al ko shanunsa su kai 30 aw 40 min al ganam ko awakansa wato su kai arba'in fa'iza malaka wahidatan min hadhihi al min awwal al ila akhirih idan mutum ya mallaki wani daga cikin waɗannan nau'ukan dukiya da aka yi magana a kai a farkon shekara kuma shekarar ta zagayo kai fasadakatu wajibatun alai fi qaulin nasi jami'an zakka tana wajaba a kansa a ta bayanin dukkan malamai وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل المدينة صاب الماء وتشين عند الإمام مالك yake cewa wannan wato shine haddi nan tabi na dukiya kaga wannan ya ƙara tabbatar da cewa babu wani sabani da aka samu daga magabata dangane da abin da ya shafi zakka ta zinare da kuma zakka na azurfa haka nan ibn al-munzir ya faɗa kitabul ijma kamar yadda muka ce wato yana shafi na 48 har zuwa shafi na 53 أجمع أهل ilmi على أن نصاب الفضة مئة درهم ما malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa nisabi na azurfa كرا ake kira nisabi shine abin da zaka mallaka kafin zakka ta shine nisabi ba kowa da kuma ba kowa yake da zinari zakata ta shi ba sai wanda abin da ya mallaka ya kai nisabi menene lissafi ta sashin azurfa wato ne ni aka dirhamin mutum ya mallaki sulallan azurfa guda ɗari wa anna fihi khamsata darahim idan mutum yana da sulallan azurfa ɗari biyu tun shekara me ya zakan su ne biyar wa talafu fi ma zada ala ne. amma abin da ya dara sulallan ɗari biyu din nan kuma fa nan ne inda aka samu saɓanin fahimta ta wajen magabata amma ibn munzir yace fa qala al-jumhur yukhriju mimma zada bi hisabihi kamar yanda zo cikin hadisin sayyidina ali wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa ma zada duk abin da ya dara haka fa bi hisabi zalika <clears throat> yana tabbata ne akan wannan lissafi me ake nufi da abin da ya dara haka yana tabbata akan wannan lissafi wato duk abin da ya haura za a ba da rubu'ul ushuri wato shine daya cikin 40 shine rubu'ul ushuri a kasa gida 40 a ba da kaso guda in ka lura dinari haka aka yi mata azurfa ma haka aka yi mata sulalla 20 na dinari an ce ka ba da rabin su kaga ka ba da kashi ɗaya cikin 40 na abin da ka mallaka sulalla 200 na azurfa an ce ka ba da guda biyar kaga ka ba da kashi ɗaya cikin arba'in na abin da ka mallaka wannan shi ake kira rubu'ul ushuri wato kashi ɗaya cikin arba'in na abin da ka mallaka saboda ka idan mutum yana da sulallan azurfa dubu hudu zai kasa gida arba'in ne ya ba da kashi guda duk abin da ya ɗara haka yana tabbata ne akan wannan wato lissafi ɗin kallatin biya da su amkasuwa komi kankanta abin da ya haura kuma komi yawan ta min ma kala bihi waɗanda suke da wannan fahimta ibn al ya kirga su yace akwai sayyiduna ali wanda ya rawaito hadith da muka karanta ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda wa ibn umar ta sahabbai kenan akwai abdullah ibn umar akwai al-imam an-nakhai akwai al-imam malik akwai ibnu abi laila al-imam thawri al shafi abu yusuf muhammad al-imam ahmad bin hanbal abu thawrin abu ubayd ya kirga malamai magabata waɗanda suke da wannan fahimta yake cewa akasarin malamai abin da suka faɗa kenan don haka idan kana da dukiya abin da kawai ake dubawa shin dukiya ta kai nisabi ko ba ta kai ba in dai ta kai nisabi shikenan in kana da miliyan dubu ne ma kasa arba'in ka ba da daya shi ne kawai komi kankantan abin da ya haura kan nisabi kuma komi yawansa kamar yadda ibn al-munzir ya faɗa saboda wannan hadisin na sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda sai dai anan yana da kyau mu gane ba a la'akari da kimar zinari din domin zinari ba daraja ɗaya bane kamar yadda ake kira akwai suna kiran darajar dinari da karat ya fara daga daga tara sannan akwai 22 darajar dinari 22 karat akwai 9 karat mafi darajarsa dai shine 24 karat na gold wato darajar dinari din asali abinda ake nufi da karat da kalma ce ta larabci alkiratu ne sai turawa suka canza shi kuma karat suna kiransa hakan ma'auni ne asali na zinari da azurfa wato idan darajar zinari ta kai daraja ta 24 zinari da ake kiranta wato wanda darajar ta kai 24 karat ita ce zallan zinari wanda babu sulki a tare da shi to ba a la'akari da cewar zinarinka wato tana da tsafta ainihin tsantsan zinari ne babu surki ko kuma akwai surki babu wannan abin ba la'akari da haka wannan guda gudama shi ya faɗa a cikin littafin al-mughni a mujallal na 1210 yace wa qala ammatul fuqaha baki ɗaya malaman fiqh sun ce nisabu zahabi nisabi na zinari 20 misqala ma'auni ne. min ghairi i'tibari qimatiha ba tare da an yi la'akari da darajar zinarin ba don haka inda dai kana da zinari zaka ta waje ba a kanka ba al'akari da cewa shin kana da zinari darajar uh, karat tara ne ko kuwa 22 ko 24 wajibi ne dai ka ba da zakka kuma ka'idar kenan za a kasa gida 40 a ba da kashi guda a littafin fatawar lajina mujallaji na tara shafi 252 malamai suke bayani da cewa inna nisaba sahabin ladhi tajibu fihi zakatu 20 misqalan asali ana ana ba da zakar zinari ne wato idan ya ba da ma'auni 20 wato shine ake nufi da sulan zinari guda 20 asali akwai al-misqal wanda shine ake auna zinari da shi to amma ga wannan lissafi wanda larabawa suke yi a da wanda yanzu bai shahara ba tunda yanzu ba amfani da irin waɗannan skeli ana amfani ne da ainihin sikeli na zamani wanda shi ne ya fara da gram to miskal guda daya yana daidai da gram 4.6 miskal guda daya yana daidai da gram 4.6 saboda haka idan aka ce sai ka mallaki ma'auni 20 na zinari wato zinarin ka sai ya ba da nauyi na sule 20 kafin nan zakka take ba a kanka to sai ka yi convertin nauyin nan zuwa ga ainihin yawan gram ta ina zamu gane wato shine malamai suka ce ya kai gram is in the biyu wato sai ka idan an dora akan sikeli ya ba da 92 gram to wannan ya tabbatar da cewa zakata waje ba a ka a akwai dan sabani da aka samu saboda wajen lissafi din kamar bin ba Allah ya masa rahama a littafin majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallabi na goma sha hudu shafin saba'in da tara yana cewa 92 gram wato shine nauyin sallallahu da ishirin din nan wato nauyin zinari wanda ya kai littafi amma ibn usaimin a littafin a sharhul mumfi littafin sa na fiqhu sharhul mumtir yace wa qad harratu nisab zahabi ni na tantance na auna da kaina inji ibn al-usaimin game da zinari din ta inda za a yi amfani da ainihin ma'auni na zamani shine ta kwambatin isa ga gram fa balaga 85 giraman ya kai wato gram 85 idan tsantsan zinari to kaga akwai dan bambanci da aka samu ga fahimtar malamai wanda aka akasarin malamai na zamani suna la'akari da cewa nauyin ya kasance 85 ne amma shi bin baz yana cewa ya kamata ya kai ga 92 gram 85 in ka ɗauka ga ainihin azhabul khali kamar yadda ibn al-usaymin ya faɗa wanda shi ne ya taho cikin fiqhus zakat na dr yusuf al tarabawi in ka duba shafin 260 a mujalladi na farko shi ma abin da ya tabbatar da ainihin gram 85 ne ma'aunin da ke ba da ainihin wato nisabi na zinari to idan dai mutum ya mallaki zinari wanda shine abin da ya kamata a sani wanda ko da baka da ne musamman ga mata waɗanda ke da gwalagwalai da sauransu idan mace tana so ta san haddin abin da ke kanta mafi sauki shine ta kai wa masu sai da zinari suna da ma'auni din idan an ɗora ya ba da ma'auni 85 gram shikenan zarka ta waje ba kai amma idan bai kai ba ba babu zakka wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan dai ya kai zaka ya kai gram 85 wanda shi ne ma'aunin da akasarin malamai suke ɗauka to ya kamata mutum ya fi da zaka shi ne mafi dacewa akan ɗaukan 92 sun da galibin malamai sun a akan nauyin ya zama to 85 amma ga wanda ya dauki na ci tudun ba laifi ba ne da an samu sabanin fahimta a kai idan ya gaza haka fala zakata alai wannan ya nuna mana cewa dinari dole sai ya kai tulalla 20 ma'auninsa wato shine ake kira da ainihin addadaniyar waɗannan sulallalin ko a ce masa 20 eh, na miskalan ya kai ma'auni 20 wanda shine yake daidai da gram 85 idan ya kai haka to zakata wajaba idan bai kai ba to babu zakata akan mutum idan azurfa ne fa dole sai ya kai sallallahu ɗari biyu kamar yadda bayani ya gabata wannan ya zo cikin hadisin anas wanda ibn hajar ya kawo shi a farkon wannan littafin kitabun zakat yanda ya zo cikin takardar sayyid abubakar as-siddiq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta dangane da tsarin zakka ibn qudama wato a littafin al-mughni a mujalladi na biyu shafi na 320 tace idza tammatil fiddatu li'atayn idan dai azurfa sun kai 200 wadda na niro 20 idan sulallan dinari sun kai 20 falwajibu fiha rubu'u 20 shine abin da muka faɗa abin da ke wajaba a kai wato ne kashi ɗaya cikin 40 rubu'u 20 wala na'lamu khilafan bayna ahli al-ilm fi anna zakata zahabi wal fidda rubu'u 20 babu wani sabani da aka samu ta wajen malaman sunna dangane da zakata dinari da kuma zakka ta azurfa cewa ana kasawa arba'in ne a bada kashi guda fakat sabata zalika bi qawlihi alayhi salam ya zo cikin hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace yurrika wa rubu'ul ushuri wanda mun karanta hadisin a baya game da azurfa za a bada kashi ɗaya cikin arba'in ne na abin da aka mallaka azurfa wato sulallan su kai ɗari biyu to ya za a yi ka gane nauyinsa ta fashin gram malamai suna cewa sai ya kai gram 595 kaga ya bambanta da zinari nauyin azurfan kai kai gram 595 wannan ya zo cikin littafin ibn al-husayn al-sharh al-mumkin inda yake magana akan zakka ya zo cikin littafin eh, tambayoyinsa majmu'u fatawa wa rasailihi eh, mujallad na 18 shafi na 93 da kuma kitabu fiqh zakka. na dr yusuf al-karabawu a mujallaji na farko shafin 260 idan mutum yana da dukiya na kudi to lallai ya tabbata ga wannan ya tabbata ga wannan tsari wato malamai suna auna zakka ta dukiyar kudi da kuma zakka ta dinari da azurfa matsayin su guda me yasa me yasa malamai suke cewa da zakkar dukiya wato zakkan kuɗi da kuma zakkan zinari da azurfa suna suna daidai ana cewa saboda anna hal badal wal badal da hukumul mubaddal saboda kuɗi shine ya zama canji na ainihin wato hanyar wato cinikayya da mutane suke amfani da ita ba kamar da ba da ake amfani da dinari da azurfa yanzu ana amfani ne da kudi naira ko dala da sauransu saboda haka ya dauki wannan hukunci din idan mutum yana da dukiya wannan shine tsari babu wani bambanci akai sannan wannan shine abin da akasarin malaman sunna suka tafi akai akasari na malaman sunna suna cewa da zinari da azurfa da tsabar kudi da su iri guda ne don haka idan kana da miliyan guda ka tashi gida 40 in ka kasa gida 40 dubu 25 shine rubu'u ushuri Shi ne kashi ɗaya cikin arba'in na miliyan guda dubu ishirin da biyar so duk abin da ka mallaka ta sashin kuɗi za ka kasa gida ishirin da biyar ne kawai nisabi fa ya za a yi mu gane nisabi yana da sauki tunda an baka yawan gram na zinari kana iya tafiya kasuwa ka tambayi ɗan kasuwa nawa ake sai da gram ɗaya na zinari zai gaya ma sai ka ninka shi zuwa ishirin, wanda shi ne su ne na zinari kaga shi ke ba da nisabi na dukiya wannan nisabin shi ke ba ka ainihin yawan kuɗi wanda ke zama ainihin wato nisabi a wannan lokaci ba shi da wahala ya zo cikin shafin sahihi muslim na al'imamun nawawi mujallar na bakwai shafi na hamsin da hudu wato malamai mafi yawan malamai suna da fahimtar cewa da kuɗi da zinari da azurfa hukuncin su guda ne. haka ma ibn kudama yayi magana akai cikin al-mughni mujallad na shafin 210 yana ma cewa ba wai dukiya kawai ba ba kudi kawai ba hatta dukiya in ka mallake ta kaddara ita ma kaddara ana mata wannan hukunci domin ita ma dukiya ce wanda yana da magana mai tsawon gaske in ka duba al a fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad na 23 shafin 271 اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة idan mutum yana da dukiya na kasuwanci yana da dukiya na kasuwanci to nan ma zakka tana hawan shi an tafi na kadnawa inda shira'ihi aw tamalluki annahu li tijara ya sai fili saboda kasuwanci ya sai mota saboda kasuwanci duk abin da ka saya a matsayin asset dan ajiyarta ya zama ajiyar kuɗi gare ka kayi ajiyar kuɗi ne wannan shine niyyar fatauci ba fili da ka saya saboda ka gina gida ba ko gidan da ka saya don ka shiga ko motar da ka saya don ka hau wannan ban da shi والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله لدخوله في lokacin da mutum ya tashi sayan fili wacce mecece niyyarsa ya sai filin nan don ya ajiye shi a matsayin asset da yawa mutane na ganin cewa babu zata a kansu dangane da filaye ba akwai zakka a kansu domin dukiya ce idan za a ce mutum yana da zinare ya fita eh, zakkarsa ne kanka ga mutumin da ya mallaki filaye wanda filaye a yau sun malli zinare saboda da yawa mutane suna adana su ne ta hanyar filaye da gidaje ba ma ta hanyar zinare din ba saboda haka ya zama kamar an canza wata hanya ne na adanar kudi sai mutum ya dauka ai idan yana da filaye ko da sun kai dari ne babu zakka akai wannan ba karamar kasada ba ce saboda idan mutum ya mutu ana bin sa zakka ba karamin bala'i ya dama shi ba me ya niyyar ka lokacin da ka sai wannan fili li'anna tijarata amalun fa yahtaju ilan niyyati ma al'amal. amal falau malakahu lil kuniya idan ya sai filin saboda kawai ya gina gida ne mana nawahu lil tijara lam yakul ya sai fili saboda ya gina gida ya yi ta kokare ya gina shekara biyu uku abin ya gagara daga baya sai ce kai barin sayar to ba a cewa zai fitar da zakka domin da da ya sai filin bai saye shi da nufin ya kai da ba ya saya ne da nufin ya gina gida yanzu ne ya canza niyyarsa to yanzu da ya canza niyyarsa shine wannan dukiyar ita ma ta canza hukunci walau malaka litijara tijara thumma nawahu lil wa Allah yakuna bit tijara sara lil wato ana la'akari ne da asali niyyar mutum a lokacin da ya sai wannan abin da ya sai hatta mutumin da ke da shago mutumin da ke da shago wannan yana karkashin zakatu mali tijara wanda akasarin malamai sun tabbatar da cewa akwai zakka akai akasari kai bayanin sa a gaba cikin wannan wato littafin insha Allah hadisi na gaba wa li bi an ibn umar al-imam tirmidhi an samu hadisi sa wanda ya rawaito daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma man istafada malan wanda ya samu wata dukiya fala zakata alaihi babu zakka akan wannan dukiya hatta ya hula al har sai shekara ta gewayo wanda ya samu wata dukiyan babu zakka a kanta har sai shekara ta gewayo ibn hajar ya ce arraji waqfuhu mafi rinjaye mafi jayin fahimta wajen masana hadisi wannan hadisin mawqufun ne wato ya tsaya ga abdullahi bin umar bai isa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wato abin da ake nufi maganar abdullahi bin umar ce ba maganar manzon Allah ba ce amma akwai hadisin ma akwai hadisi al-marfu wanda yana sunan ibn majah kitabu sakati babu man istafa da malam riwayar aisha aisha Allah ya kara mata yarda ta sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ta fi malin hatta ya yaqud alaihi alhawl babu zakka akan wata dukiya sai shekara ta gewayo kanta kamar yadda ya zo cikin hadisin sayyidina ali da muka karanta yana irwa ugalil hadisin 787 kasancewar wannan hadisin na Abdullahi bin Umar ya tsaya ya sa. aka samu sabanin fahimta wajen malamai kamar yadda kalima muhammad bin abdulhadi a sindi mai sharhin sunan ibn majah ya fada ya ce wa kadu ruwa an gairi wahidin min sahaba an ruwaito daga sahabai da yawa annahu Zaka, da fil malin mustafad babu zakka game da dukiyar da aka sake samu shine almamin malul ba dukiyar ka ta faru ba misali misali kana da dinari kana da dinari guda 100 sun shekara wannan zinari dama can zakansu daban kafin a sake shekara ya ka samu zinari goma to wannan zinari goma da ka samu shin za a dora akan wancan zinari dari da kake da su ko kuwa su kuma yanzu za ka ɗauki takarda ne ka rubuta wannan zinari guda goma da na samu na same su a yau ran kaza ga watan kaza saboda haka idan shekara ta zagayo daidai ranar da ka samu wannan zinari guda goma to lokacin da za ka yi ma wannan sulalla goman zarka saɓanin waɗancan sulalla guda ɗari ɗin kaga kenan duk sa'idin da ka samu wata dukiya sabuwa to ita ma hukuncinta na tabbata ita kadai ba a haɗa ta da sauran dukiyar da ka mallaka wannan shine aka fahimtar akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam la zakata fi malil mustafadi hatta yahula alaihi alhawl to amma wahala ce ba kadan ba mutum zai samu saboda dole kenan kai ta rubuta duka irin da ka samu wata dukiya sai ka rubuta ranar da ka samu domin shekarar ta daban ce da shekarar dukiya da da ka mallaka wannan kuma gaskiya shine fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad to amma tun da fahimtar ba ta isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar abdullahi bin umar ce da kuma wasu sahabbai aka samu wasu malaman da ke ganin in kana inda hu malum ya jibu fihi zakatu tun da ta can kana da sule ɗari dama can kana da sule ɗari yanzu ka samu goma ya gummu ilaihi mustafa da lokacin da za ka fitar da zakkan sule ɗari sai ka haɗa da goma nan kawai saboda haka goma dinnan nan ya koma kan nisabin sule ɗari na farko wanda ka mallaka ba za a rubuta masa nashi daban eh, nashi wato shekarar daban ba wa illa fala zakata fihi hatta yaqulu alayhi al-hawl wa bihi su sufyan da sauri. kuma wannan ita ce fahimta mafi sauki wanda kamar yadda Muhammad Nasiruddin al-Albani yake magana akai ka duba al-mawsu'atu fiqhiyyah al-muyassara mujallad na 3 shafi na 20 kaga kenan idan kana da kudi misali kana fitar da zakarka a watan rabi'ul awwal kaga abin da ya rage ma rabi'ul awwal ya tsaya babu babu yawa to yanzu an kusa shekara bai wuce kwana ɗaya ko biyu ba sai ka samu da kana da sule ɗari amma misali a yau sai ka samu sule goma na zinari kuma gobe ne zaka da zakka ko kuma jibi to idan ka tashi fi da zakka karka ware su da goma nan sai ka hada da shi kamar shi ma ya shekara ne wanda shine mafi sauki gare ka Wanda shine fahimta wato ita ce fahimta mafi sauki hadisi na gaba wa an ali radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda qala <clears throat> laysa fil baqari al awamili sadaqatun babu zakka da shanu masu aiki albakarun awamir shanu masu aiki mun yi magana a kan dabbobi waɗanda ake fitarwa zakka a baya rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa dara kufuni rajihu ibnu hajar ma fahimta mafi rinjaye waqfuhu aiban wannan fahimtar ita ma dai ta tsaya ne ga sayyidina Ali bin Abi Talib asali hadisin da sayyidina Ali ya ruwaito a sunan ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa laysa 'ala al-awamil shay'un mai kawo kalmar al yana sunan Abi Dawud yana kitabu zakati babu fi zakati sa'ima kuma hadisin ya inganta yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2572 ya tabbata ya inganta daga hadisin abdullahi bin abbas wato dabbobi waɗanda suke aiki waɗanda babu zakka a kansu da dabbobi waɗanda ya zama an yi kiwon su gida su ma babu zakka a kai ibn hajar ya yi magana akan waɗannan hadisai a littafin sa tafsirul hadir mujallad na bishafi na 157 hadisi na gaba wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wato hadisin an karbo daga amr bin shu'aib ya karbo daga babansa shine muhammad an jaddiki shi kuma babansa muhammad ya karbo daga kakansa shine abdullahi bin Amri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala mazan Allah yace man waliya yatiman lahu malun wanda ya jibinci wato wani maraya wanda ya zama waliyin wani maraya wanda ke da dukiya idan kana rikon maraya mai dukiya faliyasta jirlahu sai ya yi fatauci da wannan dukiyar ya masa fatauci wala ya tarukuhu kada ya kyale dukiyar wannan maraya din hatta ta akula sadaka har zakka ta cinye saboda duk shekara kenan sai an fitar da zakka idan ba fatauci kake da wannan dukiyar ba sai zama tana ta har dai ta kasa رواه الترمذي al الترمذي tirmidhi ya كتاب yana kitabu zakati babu في ja'a مال اليتيم malil wanda wannan hadisin yana nuna cewa kenan hatta dukiyar maraya ana fitar da صلى الله sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kana rikon maraya marayan yana da dukiya to ka rika juya wannan dukiyan kai fatauci da shi ka rika fatauci da wannan dukiya kada ka kyale dukiyar haka tana ajiye duk shekara ana cire masa zakka har dai ta kare ibn hajar ya ce wa dara kutuni al-imam dara kutuni ya rawaito hadisin sunan eh, yana littafin sunan dara kutuni kitabu zakat babu wujubi zakat fi mal sabi wal yatim ibn hajar ya ce wa isnaduhu da'ifun isnadin hadisin yana da rauni kuma ba anan kawai ba ibn hajar a littafin sa at-talqis al-hadir nan ma ya ce hadisin yana yana da rauni yana mujallal nabi shafi na 308 ba shi kadai ba masana hadisi da yawa sun ce wannan hadisin bai inganta ba daga cikinsu akwai al'imamun nawawi a littafin almajimu sharhul muhazzab da mujalladi na biyar shafin 301 haka in ka duba irwawun galil hadisin 788 tun da hadisin yana da rauni wannan dalilin ya sa aka samu sabanin fahimta a tsakanin magabata Al'imamul bai haƙi mai littafin a sunan al a babu tijaratul wasi bi malil yatim au iqrabihi mujalladi na hudu shafin ɗari da saba'in da takwas ya ce wa sahihu riwaya husain al-mu'alli an Amri bin shu'aib an sa'id ibn al akwai riwayar da ta inganta riwayar da ta inganta wacce shi amr bin Shu'aibu din nan ya ruwaito dangane da dukiyar marayu amma ita wannan riwaya bata isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn musayyib shi yace sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala sayyiduna umar ne yace ibtagu bi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqa wato ku yi ta kokarin wato sarrafa dukiyar maraya ku rika jujjuye dukiyar marayu don kada zakka ta cinye sayyiduna umar ya faɗi haka al-imamu dar al-imamu al-baihaqi yace wannan ya inganta wato tabbas sayyiduna umar ya faɗi wannan sabanin hadisin da aka samu a nan wato riwayar al imamu Tirmidhi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa sayyidina Umar ya faɗi haka har ma al imamu al ya ce wa qad ruwinahu min awjuhin an Umar an ruwaito wannan labari ta fuskoki da yawa daga sayyidina Umar wato ta hanyoyi da yawa ta hanyoyi da yawa an samu labarai lallai sayyidina Umar ya ce kada idan kana rike da maraya ka kyale dukiyarsa har zakka ta cinye wato a rika fitar a rika sarrafa dukiyar saboda tana haɓaka idan ana kasuwanci da dukiyar maraya din za ka rika haɓaka kaga idan shekara ta yi za a fitar da zakka dukiyar ba raguwa za ta yi ba sai na umar ya faɗi haka saboda haka wannan ya tabbata daga bayanin sai na umar bin khattab al-imam at-tirmidhi shi da ya ruwaito hadisin nan bayan ya kawo hadisin amr bin shu'aib al-imam tirmidhi yace wa qad ruwiya an amr bin shu'aib an umar ibn al-khattab mawqufan alayhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka wannan bai inganta ba amma cewa amr bin shu'aib ya ruwaito hadisi akan cewa wato sayyidina umar bin khattab ya faɗi haka wannan gaskiya ne kaga kenan an tabbata dai sayyidina umar ya faɗi wannan to sai al-imam turmizi ya ce wa kad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha al-bab wannan dalili sa masana fahimtar su ta saba game da mas'ala ta dukiyar maraya shin idan maraya yana da dukiya ita wannan dukiya za a rika cire mata zakka kenan ko ba za a cire ba domin da a ce wannan hadisin ya inganta ba za a samu jayayya ba idan dai da a ce wannan hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai fatauci da dukiyar maraya kada zakka ta cinye kaga kenan da an tabbatar akwai zakka a dukiyar maraya amma tun da hadisin bai inganta ba da wannan dalilin ya yasa aka samu sabani ah, akwai al-imam tirmidhi yace fara'a gairu wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da yawa fahimta su ita ce fi malil yatimi zakatu dukiyar maraya ita ma zakka tana hawanta sahabbai da yawa suna da wannan fahimta da wato al-imam tirmidhi in ka duba sunan tirmidhi wannan hadisin da muka karanta al-imam tirmidhi yace sahabbai da yawa suna da fahimtar cewa hatta maraya in yana da dukiya to lokacin zakka in yayi za a fita sai ya kirga minhum daga cikin waɗannan sahabbai akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Ali bin Abi Talib akwai Aisha akwai Abdullah bin Umar waɗannan sahabbai duk suna da fahimtar cewa idan maraya yana da dukiya za a yi masa zakka in dai wannan dukiya ta kai littafi. sai ya ce to wa bihi yaqulu malik wa shafi'i wa ahmad wannan ita ce fahimtar al-imam malik al-imam shafi'i al-imam ahmad bin hanbal da kirga malamai ya ce to wannan kashi guda kenan sannan ɗaya bangare fa wa qala ta'ifatu min ahli al-ilmi wata jama'a kuma daga cikin masana sai suka ce laisa fi malil yatimi zakatu babu zakka a dukiyar maraya ko da ta kai nisabi misali idan da a ce maraya yana da dukiya ka kai miliyan 100 ba za a yi zakka ba haka za a aje dukiya ba za a yi zakka ba kowa yake da wannan fahimta mazhabar al'imam abu hanifa ke mazhabar al'imam abu hanifa amma kaga mazhabar al-imam malik al'imam shafi al'imam imam ahmad akasarin malamai har ma ya kirga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam su sayyidina umar sayyidina ali aisha abdullahi bin umar duk suna da fahimtar cewa idan maraya yana da dukiya ta kai nisabi za a yi mata zakka amma al-imam abu hanifa yace ba za a yi zakka ba me yasa yana da dalilai shi ma kuma wannan ita ce fahimtar Muhammad Nasiruddin al-Albani shi albani yana da fahimtar cewa ba za a yi zakka ga dukiyar maraya ba ba za a yi zakka ga dukiyar mahaukaci ba idan misali mutum yana da dukiya sai ya haukace su wannan dukiya kuma babu zakka idan maraya yana da dukiya babu zakka a kai fahimtarwa fahimtar eh, al abu hanifa kuma akwai hujja ba wai da ka bane suka faɗa in ka duba almasu al-mawsu'atu fiqhiyyatun muyassara mujallad na shirin da biyu. ibn qudama cikin al-mughni eh, mujallad na biyu, da da hamsin shida. Ya ce wa hajja fi nafi zakati da bi qawlihi alayhi salam me hujjar wanda ke ganin babu zakka a dukiyar maraya da dukiyar mahaukaci ai saboda akwai hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam rufi alqalamu an salasati an daga alqalami na rubuta laifi ga mutum uku an daga alqalami an sabiyi hatta ya buga yaro karami ba a rubuta mai laifi sai ya balaga wa anil majnuni hatta yafika mahaukaci ba a rubuta mai laifi sai ya farfado sai ya dawo hankalinsa <clears throat> to kaga waɗannan mutane biyun da masu ake magana akai waɗannan mutane biyu su ake magana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam yace an daga alkalami kansa haka nan ma wanda ya samu tabin hankali shi ma an daga alkalami kansa wa bi annaha ibadatun mahba sannan zakka ibada ce tsantsa tunda ibada ce fala tajibu alaihima sallah tana wajaba kan yaro sallah ba ta wajaba kan yaro sai ya balaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a dukan yaro ma sai ya kai shekara goma wadribuhum alaiha da ashirin sai yara sun kai shekara goma ba su yin sallah kafin za a fara dukansu saboda horo don sun kusa balaga shi ne wani malami ke cewa idan kuma ya balaga yake sallah nan kuma yanka ne tunda har an buge shi kafin ya balaga kaga in ya balaga bai yi sallah ba to kisa ne saboda ya zama kafiri kenan kaga sallah ba ta wajaba kan yaro da mahaukaci aikin haji ba baya wajaba kan yaro da mahaukaci tunda ibadu ne to zakar ma ba ta wajaba akan yaro da mahaukaci kaga akwai hujja to ibnu kudama yace to amma galibin malamai da ke da fahimtar cewa akwai zakka ga dukiyar maraya da dukiyar mahaukaci su kuma suna da nasu dalilai suna da nasu dalilai daga cikin waɗannan dalilai Shi ne wannan hadisin da muka karanta to kaga kuma hadisin yana da rauni man waliya ya man waliya yatima lahu malun falyatadir lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya jibinci wani maraya marayan yana da dukiya to a yi fatauci da dukiya wato a yi ma wannan marayan fatauci yi masa kasuwanci wala ya yatrukuhu hatta ta'kulahu sadaqa kada ya kyale dukiyar har zakata cinye أخرجه الدار قطني وفي رواته المصنى بنصف الله وفيه مقال حديث ينا دروني wannan malaman hadisi duk sun yadda hadisin yana da rauni to da yana da rauni ba to sai mu tsallaka sai mu koma kuma ga khulafa ur-rashidin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ur-rashidin sayyidina umar fa an ruwaito hadisin sa wanda al-imam al-baihaqi ya tabbatar al bai al ya tabbatar da wannan riwaya al-imam tirmidhi shi ma ya tabbatar da wannan riwaya sayyiduna umar an ruwaito hadisi yana cewa kada wato a kyale dukiyar maraya ba tare da ana sarrafa ta ba a yi ta jujjuya dukiyar maraya saboda kada zaka ta ciwo wa inna ma yajuzu ikrajuha idza kanat wajiba li'annahu na lahu an yatabarra bi mali ya yatim me yasa na Umar ya faɗi haka yana nufin cewa zakka tana cinye dukiyar maraya domin dole ne a fitar da zakka ga dukiyar duk shekara saboda shi da ke juya dukiyar maraya din ai ba shi da iko yayi sadaka da dukiyar dun ba tashi bace wannan yasa da yawa mutane suke kuskure mutum ne yana rike da dukiyar maraya sai ya dauki wannan dukiya ya kyauta da ita ba daidai bane ba daidai bane mutum ya kyauta da dukiyar maraya ba shi da iko laisa lahu an yatabarra bi malil yake mutum ba shi da iko ya yi kyauta da dukiyar maraya idan mutum ya rasu ya bar gidaje aka raba wa marayu to idan da wasu suna zama a gidajen nan kyauta ya kamata yanzu su fara biyan haya saboda wanda ya ba da kyautan ya rasu yanzu dukiyar ta marayu ne sai fa idan marayu suna da hankali sun yarda wannan kuma shi amma ya zama an koma zama a gidajen kaga ya kamar kenan ana kyauta ana sarrafa dukiyar marayun alhali musulunci bai ba da damar haka gare ka ba wata hanya ce ta lalata dukiyar abinda ban zo yi magana a kai shine wato a yi kokari a ga cewar ana sarrafa dukiyar kuma wanda ayar alkur'ani ma ta mana ishara da shi wali anna man wajaba al ushr fi zar'ihi wajaba rubu al ushr fi warqi kal baligh al-aqil wa wato babu bambanci tsakanin wanda ya zamanto balagagge ne mai hankali yana da dukiya da kuma wanda ya zama maraya ne yaro karami bai balaga ba babu bambanci ta ina suke bambanta ta sashin sallah da kuma azumi nan malamai suke cewa fa ha muqtasa bil badan ai sallah da azumi da aikin haji ibadu ne da suka takaita ga ainihin jiki tunda ibada ce ta takaita da jiki binyatu sabiyi an anha sannan kira da yaro wato jikin yaro yana da rauni ba zai iya sallar ba ba zai iya azumi haji da sauransu ba shi yasa aka ce ibada ta sauka akan shi wal majnun la yatahaqqaqu minhu niyyatuha shi kuma mahaukaci babu wata niyya da zai tabbatar ta sashin ibada shi yasa aka ce ba a rubuta musu laifi ta sashin sallah azumi haji babu wani laifi da za a rubuta ma yaro da kuma mahaukaci wa zakatu haqqu yata'allaqu bil mal amma ita zakafa wato haƙƙi ne da tara ta ga ainihin dukiya din tunda tara ta da dukiya kaga sai ta shafi kamar haƙƙi wanda ke kan mutum fa ashbaha nafaqatul aqarib wa zawjat kamar kana da mata ne ciyar da matan ai dole ne ciyar da ita wannan mata dole ne kuma koda baka da lafiya ai dole a ciyar da ita so haka nan tsawainiya ga yaran ka za a ce ba za ka yi ba saboda rashin lafiya ta same ka ko saboda wani ya tafi wato hidimar dukiya ba ta ta'allaka da hankali ba ko da mutum ba shi da hankali wannan hidima tana nan wajibi a kan shi su suka ba da misali kamar ma a ce yaro ya yi laifi idan yaro ya kashe wani koko eh, ya yi ma wani rauni ya zamanto akwai hukunci da aka dora mai na wata dukiya da zai bada wannan dukiya za a fi da ita kamar yaro ne ya yi kisa na'am ba zai fara ba sai ya balaga tunda babu hukunci a kansa amma abin da ya shafi na jiya ba wannan yana nan a tare da shi dole sai ya ba da wannan jiya za a cire daga dukiyarsa don haka kasancewar bai balaga ba ko kasancewar wannan mahaukaci ne ba shi da cikakken hankali wannan baya saukar da dokoki da suka shafi dukiya a kansa wannan shine abin da akasarin malamai suka yi magana a kai sabanin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 wato akwai sabani game da hukuncin zakka a dukiyar maraya da kuma dukiyar mahaukaci mafi yawan malamai suna cewa wajibi ne a cire zakka daga dukiyar maraya idan dai ta kai misali kuma wajibi ne a cire zakka daga dukiyar mahaukaci mai tabin hankali idan dai ta kai misali wannan fahimta ita ce mafi inganci me ya dalili saboda an samu fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akai ya tabbata cewa sayyidina umar ya faɗi haka ko ba shi kadai ba سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عمر عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله عائشة الحسن بن علي جيكا النبي صلى الله عليه وسلم كما يندى ابن المنذر يبادى الأباري كريس ودن صحابي duk suna suna kan wannan fahimta ga al Malik ga al-Imam Shafi'i ga al Ahmad bin Hanbal to idan aka ce ma ga wata fahimta da ba sahabi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suna rike da ita wannan fahimtar wato riko da ita shi ne mafi dacewa a kan riko da fahimtar da ba ta samu wato wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-imam an-nawawi da littafin al-majmu mujallal na biyar shafin ɗari uku da biyu ya ce fa illam yukhrijul waliyyu zakata wajaba ala sabi wal majnun ba'da al-bulugh wal ifada misali shi maraya lokacin da ya balaga aka ba shi dukiyarsa ya samu hankali aka dawo mai da dukiya sai ya gane cewa ai ba a taba cire mai zarta ba to shi ke na kan ta faɗi da ba ta faɗi ba Alimamin nawawi ya ce shi wannan maraya zai kirga shekarun da cire zakkan nan ya bada. haka shi ma wannan da ya samu tabin hankali lokacin da ya warke ya fahimci cewa wanda ya rike dukiyarsa bai fitar masa da zakka ba wajibi ne ya cire wannan zakka amma laifi baya kansu ba a rubuta musu laifi laifi yana kan waliyyi laifi yana kan waliyyi fa kana ala waliyyi ada'uhu anhuma ya kamata a ce shi waliyyin da yake kulawa da dukiyar maraya da kuma waliyin da ke kulawa da ainihin dukiyar mai tabin hankali ya kamata a ce ya wakilce su ya cire musu wannan din kuma lokacin da zai fitar da zakka niyyarsa tana wakiltar su tu'tabaru niyyatu waliy fil ikhraj kama tu'tabaru niyyatu niyyatu min rabbil mali kamar wakilci ne ta sashin dukiya wannan halal ne wakilci ta sashin dukiya malaman sunna sun yadda tana yiwuwa yana yiwuwa a yi wakilci ta sashin abin da ya shafi dukiya ibada ta jiki ne ba a wakilci a kanta misali baka cewa barin yi sallah barin yi mawana sallah saboda ibadan jiki ne barin yi mawana azumi saboda ibada ce ta jiki amma idan ibada ta dukiya ce fa ana yi shi yasa kaga aikin haji yake da yake daukan wakilci saboda ya fi rinjaya ta sashin ibada wato malamai suna aji ta sashin ibada dukiya haka nan wasiya ta dukiya wannan babu da ke kana iya sadaka ka wakilci wani wane zan ba da kaza a madadinka sadaka in dai ya sani wanda wasu malamai na cewa ba ma sharadi bane sai ya sani wakilci ta sashin dukiya ba laifi bane to wannan shine abin da galibin malaman suna suka tafi a kai dangane da dukiyar malaya da kuma dukiya ta mai tsabin hankali idan bai fitar ba mai kulawa da dukiyar tasu to yana kan shi idan kuma su sun gane bai fitar ba to ya kamata su cire wannan zakka din yawan shekarun da ba cire ba fa ilam yukhrijul wali zakata wajaba ala sabi wal majnun ba'da al-bulugh wal ifaqa ikhraj zakati ma madha bi ittifaq al-arhaj li'anna al-haqqa tawajjaha ila malihima lakin al-waliy afa bi ta'khir fala yasqutu ma tawajjaha ilayhima kaga shi waliyin da ke rike da dukiyar ya yi laifi tuna har bai cire zakkan ba amma kuma yanzu da zakkan ta dawo dukiyar ta dawo hannunsu ba tunda sun gane ba a cire musu zakka ba wajibi ne su cire wannan zakka wannan fahimtar ita ce ibnu al-usaymin yake kanta in ka duba littafin sa sharh mumti kitabun zakati haka nan bin ba shi ma fahimtar da yake rike da ita kenan kaga albani ya tafi ga fahimtar al-imam abu hanifa shine babu zakka ga dukiyar maraya da dukiyar mahaukaci bin ba ibnu al-usaymin suna cewa la akwai zakka kuma wannan fahimta ita ce mafi inganci babu shakka in ka duba majmu'u fatawa wa maqalat mutanawwi'a juzi na goma sha hudu shafin ɗari biyu da arba'in tajibu zakat fi amwalil yatama zakka tana wajaba a dukiyar marayu minan nuqudi wal urubin mu'idda litijara abin da ya shafi kuɗi abin da ya shafi kayan kasuwanci wa fi bahimatul an'am as-sa'ima dabbobi waɗanda ake kiwon daji waɗanda ake kiwon su kiwo na daji ba kiwon gida ba idan da ya zama maraya yana da dukiya in ma kuɗi in ma gaddara ta kasuwanci in ma dabbobi wa fil hububi wa thimar ko kuma ta sashin haɗi allati tajibu fiha zakat to ya kamata ga wanda ke kulawa da dukiyar maraya din nan ya cire musu zakka ala waliyil aitam an yukhrijaha fi waqtiha yaushe ne ake la'akari da cewa nisabi ga dukiyar maraya da kuma dukiyar mahaukaci misali idan mutum ya rasu idan mutum ya rasu daga ranar da ya rasu ake fara lissafin shekara na dukiyar maraya saboda idan mutum ya rasu dukiyar ta zama ta magada daga ranar ba tashi bace saboda haka ana ana lissafi ne daga ranar rasuwa daga ranar rasuwa ba ranar rabon gado ba a fahimtar malamai da dama daga ranar rasuwar mai mallakan dukiya ake lissafin farkon shekara wato ga ainihin dukiyar maraya يعتبر الحول في أموالهم من حين توفى والده لأنه بموته دخلت mulkahu saboda da zarar mutum ya rasu to dukiyarsa ta zama ta magadansa wannan yana ya zo cikin fatawar lajina mujallar na tara shafi na 410 تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي sai kirga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke da wannan fahimta kuma akwai misali ma wanda malamai suke kafawa da shi hadisin da muka karanta a baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu zuwa kasar yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna alaihim sadaqa fi amwalihim idan ka tafi kasar Yaman ka gaya wa mutanen Yaman akwai zakka da ta wajaba akan dukiyarsu ukazu min ihim za a karbe ta daga mawadatansu wa turaddu ala fuqara'ihim amai da ita ga matalautansu za a karbe ta daga mawadatansu amai da ita ga talakawansu sai malamai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wa mu'azu in ka je karka karbi dukiyar maraya karka karbi dukiyar mahaukaci abinda manzon Allah yake to ukhaz min aghniya in kalmar al aghniya tashmilu as-saghir wal majnun kaga ya hada da yaro karami ya hada da mahaukaci kama shamala kuma lafzul fuqara don haka babu bambanci da dai ake ana ware mahaukaci ko ana ware ah, maraya ta wajen karban zakka babu shakka da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ya wakilta su su je karban zakka da za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu akwai ma misali da littafin muwafa al-muwafa ta al-imam malik akwai labarin da ya bayar shi ma game da sayyidina Umar bin Khattab annahu qala istajiru fi amwali al-yatama la ta'kulu zakat kamar yadda aka samu cikin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi wa qad qala zalika Umar lin-nasi wa amarahum sannan umar a kan mimbari yake gaya wa mutane idan kuna rike da marayu ku rika kasuwanci da dukiyarsu kada zakka ta cinye a kan mimbari idan sai da umar zai faɗi wannan magana a kan mimbari ya nuna cewa a zaune a masallacin akwai sahabban annabi da dama da dai a ce babu zakka a dukiyar maraya wani sahabi zai daga hannu ya ce a'a umar babu zakka a dukiyar maraya babu zakka a dukiyar mahaukaci don haka eh, bai shafe su ba amma sai na umar da ya faɗi wannan a masallaci a gaban jama'a babu wani sahabi wanda ya musanta yana nuna kamar ijma'i ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato haza ya dudu ala annahu kana min bihi wal muttafaq ala ijazatihi kamar abu ne wanda dama can ana aiki da shi a zamanin zamanin khulafa'ur rashid hakanan in ka duba littafin mu wafatin babu zakati amwalil yatama wa tijarati lahum fiha babi game da zakar dukiyar marayu da kuma fatauci da ita wannan zaka hadisin Abdurrahman bin al-Qasim an abihi ya karbo hadisin daga babansa shine al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq wato jikan sayyidina Abu Aisha ta rike shi da kannansa tana rike da da shi da kannansa bayan rasuwar muhammad bin abi bakar eh, as kaninsa bayan ya rasu Shi ne ake kira muhammad wanda ya girma a hannun sayyidina ali bin abi talib ya riga ta rasuwa to ya bar yara sai ta rike yara ɗaya daga cikin yaran yake ba da labari wanda al-imam malik ya kawo cikin ya ce yace annaha kanat aisha ne wa ya ci akhalli yatimaini fi hijriha mu marayu biyu ne da muke wajenta ita take kulawa da mu fakanat tukhriju min amwalina zakata yana ba da labari ce babanmu ya rasu shine Muhammad bin Abi kaninta saboda haka ta dauke mu muna hannunta to muna da dukiya tunda muna hannunta duk shekara sai ta cire mana zakka daga dukiyar mu kuma gashi mu marayu da yara ga Aisha ko matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan fahimta lalle ita ce mafi karfi akan cewa babu zakka ga dukiyar maraya da kuma dukiyar wanda yake da taban hankali mu ci gaba yace walahu shahidun mursal inda shafi'i wannan riwaya tana da shaida illa dai shaidan hadisi ne mursal an tsallake sahabi shine hadisi mursal inda shafi'i al shafi'i ya rawaito hadisin cikin littafansa guda biyu akwai littafinsa al-musnad hadisin 497 yace akhbarana abdul majid bin abdul aziz bin abi rawad an ibn jurayj an yusuf bin mahaki yusuf bin mahaki wato ba sahabi bane tabi'i ne yusuf bin mahaki sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaga tabi'i yace manzon Allah ya ce ya tsallake mutum daya shine sahabi saboda ai shi bai zamani da annabi ba wannan dalilin yasa ibn a nan yake cewa hadisin mursal saboda wanda ya rawaito hadisin yusuf bin bahar ya ya tsallake sahabi bai faɗi sahabin da ya bashi labarin hadisin ba yana cewa manzon Allah ya ce ibtagu fi malil yatim yani ah, ittajiru fi malil yatama ku yi fatauci da dukiyar marayu la tuzhibuha wa la zakatu kada zakka wato ta ainihin hallaka wannan dukiya ta marayu don ku yi ta fatauci da ta. to tun da hadisin ya zama mursal yana da rauni kuma al-imam shafi'i ya kawo hadisin ma a littafin sa kitabul ummi yana kitabul zakat babu zakat fi amwali al-yatama a mujallad bi shafi na 30 hadisi na gaba وعن عبد الله بن أبي أوفى أنكره حديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم Allah ya kasance idan wata jama'a ta zo mar da zakkan wasu mutane idan sun kawo zakkansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala kaga annabi musu salati muttafaqun alayh hadisin yana sahihul bukhari kitabuz zakati babu salatul imam wa du'a'ihi li sahibi sadaqati da kuma sahihu muslim kitabuz zakati babu du'a'i liman ata bi sadaqa yanda hadisin yazo an abdullah bin abi aufa qala kana rasulullahi idza atahu qaumun bi sadaqati manzon Allah ya kasance idan jama'a ta zo da zakka kala sai ya musu addu'a ya ce Allahumma salli alaihim fa a bi sai babana ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa abu aufa abdullahi bin abi aufa sai babana abu aufa ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatihi da zakarsa fa qala sai manzo Allah ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah ka yi salati ga iyalin abu aufa wanda shine malamai suke cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki ne da umarnin Allah tabaraka wata'ala wanda ya zo cikin suratul tauba aya ta 103 khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim Allah ya masa umarni kai salati gare su kai salati gare su in ka karbi zakkan wannan yana cikin bayanin al-Imam an-Nawawi da yayi a sharhin wannan hadisin wato sharhu sahih muslim juz'i na hudu shafi na arba'in da hudu, yana eh, riwayar al muslim kitabun zakati babu du'a liman ata bi sadaqa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi zakka idan ya karbi zakka yayi addu'a ga masu bada zakkan wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum addu'arka dadin nutsuwa ne gare su addu'ar manzon Allah tana cike da wato falala mai yawan gaske saboda haka Allah ya ba da shaida cewa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ta bambanta da addu'o'inmu addu'ar manzon Allah in dai yayi ta to Allah ya amsa idan sun kawo tun da sun yi aikin kware ka yaba musu ka yi musu addu'a wannan addu'an da za ka yi a dalilin ta za su samu wasu nutsuwa a rayuwarsu za su samu ƙarin imani wallahu samiyin alim al'imamun nawawi ya ce wannan umarnin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yin addu'a ga wanda ya kawo zakka inda kaga dole mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to shin wannan addu'ar da ake yi ma wanda ya bada zakka dole ne ko ko mustahabi ne ya zama dole domin abin da ibn hajar yake nufi da ya kawo wannan hadisin shine idan mutum ya baka zakka akwai bukatar kai masa addu'a ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala allahumma salli alaihim wannan addu'ar da zaka yi wa mutumin da ya baka zakka din shin farilla ce ko sunna al-imam an-nawawi yace mazhabul ulama kafatan anna du'a li dafi'i zakati sunna mustahabba laysa wajibi addu'ar da ake wanda ya bada zakka sunna ce kuma mustahabi ne wato abin da aka so ne har ya kamata mutumin da ya ma kai masa addu'a wanda ya zo cikin hadisai da dama hadisan sahabbai da dama annabi sallallahu yayi umarni duk mutumin da ya maka alkhairi duk wanda ya maka alkhairi kowane iri ba zakka kawai ba to bai kamata ku rabu ba face ka yi masa godiya ka gode mar kai masa addu'a idan kyauta ce ka saka mar wannan addu'a da za ka yi ma wanda ya baka zakka ba dole ba ne wannan shine abinda da aljumhur suka faɗa galibin malaman sunna da yake cewa mazhabul ulama'i ikafa ba duka bane akwai akwai waɗanda suke ganin addu'an nan dole ne kamar ibnu hazmi in ka duba littafin sa al-muhalla الأمر في حقنا للندب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره الإمام النووي يتي أبن ديسا ما لم يتكي cewa ita addu'a da ake ma wanda ya bada zakka ba dole bace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu ya tafi kasar yaman bi akhdhi zakat mu'azu ka je ka karbi zakka ga hadisin mun karanta ya taho da riwayoyi da dama duk riwayoyin da aka samu lamya ya amuruhum du'a waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta tura su su karɓo zakka babu wani daga cikin su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni idan sun baka zakka ka musu addu'a babu babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mu'azu ko kuma ga wasu sahabbai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su karɓo zakka akan cewa idan an ba su zakka din su yi addu'a ga wanda ya bada zakka babu inda aka yi wannan don haka yasa ake cewa addu'ar ba dole bace sai ce wa kad yujibu al-akharuna bi anna wujuba du'a kana ma'luman lahum fi min al-ayati karima akwai hujjar da su kuma masu ganin cewa addu'an dole ne za su iya badawa ta wannan aya ta 103 ta suratul tauba tunda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni ga Annabi sallallahu alaihi sallam wa salli alaihim umarni ne ka addu'a gare su kaga an samu umarni ko da bai zo ta hadisi ba umarni ya zo ta ayan alkur'ani saboda haka mai ganin cewa addu'a da za a yi ma wanda ya bada zakka dole ne shi ma yana da inda zai kafa hujja da shi illa dai akasarin malamai suna ganin cewa ita addu'a din ba dole ba ce wasu habba shafi'i fi sifati du'a al-imam shafi'i yana cewa to addu'an da ma za ka yi ba irin wacce annabi bane misali da Allah tabaraka wa ta'ala ya wa salli alaihim yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati gare su to yanzu kai idan mutum ya baka zakka kai ma haka zaka ce Allahumma salli ala fulan Allah kai salati ga wani dan ya baka zakka la al-Imam Shafi yace addu'a zaka yi ba irin wancan ba me zaka ce ajaraka Allahu fima a'taita Allah ya baka lada abinda ka akan abinda ka bani waj'alahu laka tahuran Allah ya sa wannan dukiya da ka bani ta zama tsarkaka gare ka wa baraka laka fi ma abuqaita kuma Allah ya maka albarka dukiyar da ta saura wannan ita ce addu'a da zaka yi ma mutumin da ya baka zakka al-Imam shi ya tsara wannan domin baka da ikon yin salati gare shi idan ka ce Allahumma salli ala ne, to da yawa malamai suna kyamatar haka din kuma ba wai malamai ƙanana ba tun daga sahabban manzon Allah tunda akwai abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yake a baka da ikon yin salati ga wani al-imamu malik ma haka ibn uyayna wa jama'atun min as-salaf wa qala jama'atun min al-ulama akwai masu ganin don ka fada din ba a cewa kai haram amma dai baka kyauta ba baka kyauta ba amma dai ba a cewa kai haram daidai waɗannan manyan malamai suna ganin baka yi daidai ba me yasa la yusalla ala ghairi al-anbiya illa taba'an ba a yin salati ga wani mutum in ba annabin Allah ba ne to sai dai fa ya biyo bayan salatin da aka yi ma annabin Allah idan an yi salati ga annabi sai a kawo shi a baya amma haka kai tsaye a yi mai salati shi kadai li'anna salata fi lisani salaf makhsusa bil anbiya salatullahi wa salamuhu alayhi saboda su salaf magabata a yanda suka sani a yanda suka saba ita salati ana yin ta ne ga annabawa kawai annabawa kadai ake masallaci kamar yadda misali al-imam an-nawawi ya da misali yace kamar idan aka ce qala sai a ce azza wa jalla azza wa jalla buwaya da ɗaukaka, kaga maksusun billahi subhanahu wa ta'ala wannan ya ke banta ga Allah duk sa'ilin da aka ce Allahu sai a ce azza wa jalla ko a ce subhanahu wa ta'ala fa kama la kaga ba za a ce Muhammadu sai a ce azza wa jalla ba muhammadu ba za a ce mai buwaya da ɗaukaka ba ai kuma ma'anar ma ba ta ɓaci ba shi yasa ya ce wa in kana abizan dalilan ai annabi din mai buwayan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗaukaka din ne amma tun da an saba an saba cewa azza wa jalla ga Allah to kada a kawo azza wa jalla ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuqal ba a cewa abubakarin sai a ce sallallahu alaihi wasallam wa yastahal ma'ana ko da yake ma'anar ba ta ɓaci ba ma'anar ba ta ba ba amma ba za a faɗi haka ba mai yasa saboda asali sallallahu alaihi wa sallam salaf sun saba da faɗinsa ne ga eh, annabawan Allah eh, su kuma sahabbai wato addu'a ake musu waqta dafa asabuna fil nahyi an zalika hal huwa nahyun eh, nahyu tanzihin aw muharram aw mujarrad adab inda malamai suke saɓani ga cewa in mutun yayi salatin to shin ana daukan salatin nan da ya ga wani wanda ba annabi ba ya aikata haramun ne ko ko makaruni mafi inganci dai shine makaruni ne ba haramun bane tunda addu'a ce amma dai bai kyauta ba saboda ya saba matsayin salaf bi annahu shi'arun li ahli bid'ah asali ahlus sunna ba a san su da yin salati ga wani ba sai fa annabin Allah wannan shine asali tun zamanin farko kuma an hana duk mutumin da ke aƙida ta sunna ya zama yana barin asali abin da salaf suka tafi akai aƙidar ahlus sunna aƙida ce da ake kwaikwayon abin da magabata suka tafi akai don haka idan za a yi salati ga wani ba laifi bane amma ya biyo bayan salati ga annabin Allah misali za a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sannan wa azwajihi sannan wa zurriyyatihi sannan wa atba'ihi kaga ana ta biyo bayan bayan salati ga annabi ake ta biyo bayan da sunan wani to wannan babu laifi li'anna salafa lam yamna'u min wato magabata ba su hana yin haka din ba duk wannan yana cikin bayanin al-Imam an-Nawawi kuma shine maganar da Ibn Hajar shi ma yayi a cikin Fathul Bari game da sharhin wannan hadisi da muka karanta cikin Bulughul Maram Ibn Hajar shi ma haka ya faɗa a cikin fasul bari mujallar na takwas shafi na 534 ya ce wal hujjatu fihi idan aka ce me yasa ba za a yi salati ga wani wanda ba annabi ba Ne hujja sai a ce eh, saboda ai take ne ga annabin Allah salati take fala yushariku ghayruhu fi banda annabi babu mai tarayya da shi fala yuqalu ba za a ce qala abubakarin sallallahu alaihi wasallam bala sai da ce qala abubakarin radiyallahu anhu saboda sallallahu alaihi wa sallam ya zama take ga annabawan Allah radiyallahu anhu ya zama take ga sahabbai wa in kana ma'ana ma'anahu sahihan ko da yake ma'anar ba ta baci ba ma'anar ba ta baci ba sallallahu ala nabi wa ala siddiqihi aw khalifatihi wannan babu dai in ji ibn hajar wa nahwu zalika wa qaribun min hadha annahu la yuqal yake shi ma ya bada misali irin wanda al-imam an-nawawi ya faɗa cewa ba a cewa muhammadun azza wa jalla wa in kana ma'anahu sahihan li'an hadha sanaa fara fara shi'aran lillahi subhanahu kamar yanda ba a ce ma annabi azza wa jalla sai dai a ce sallallahu alaihi wa sallam domin azza wa jalla yana ga Allah radiyallahu anhu yana ga sahabi sallallahu alaihi wasallam yana ga annabin Allah wala hujjata liman ajazu zalika munfaridan sai ibnu hajar yace duk mutumin da yake zai yi ma wani salati shi kadai to ba shi da hujja idan ka ce wancan umarni da aka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa salli alaihim kana so ka kafa hujja da wannan to ai umarni ne aka yi ga annabi shi kadai ka yi musu salati to a nan da annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa fa inna zalika kullahu wa qa'a annabi haƙƙi ne na annabi wa li sahibil haqqi an yatafaddala min haqqihi ma sha'a wa yake da haƙƙin salati shine annabi kansa saboda ka annabi yana da damar yayi ma wanda ya ga dama salati wa laysa li ghayrihi an yatasarrafa illa bi iznihi amma da yake salati nashi ne ba mai ikon sarrafa salati sai da izininsa don haka yasa za ka samu misalai da yawa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wasu sahabbai salati misali kamar shi abu aufa da ya kawo zakkansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake Allahumma salli ala ali abi aufa haka nan jabir hadisin sa yana sahihul bukhari kitabul magazi lokacin da aka yi yakin khandaq jabir ya taho ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hali wato na tsanani ya ga alamar manzon Allah ya daɗe bai ci abinci ba yana tafiya gida ya ce wa matarsa shirya abinci aka shirya abinci ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah akwai liyafar da nake so umma amma ina son mu tafi daga kai shikenan kuma sai dai yan mutane kadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi sai ya ce a gaya masa habai duk a taho aka taho gidan jabir hankalinsa ya tashi to abincin da aka dafa dan kadan ga manzon Allah ya taho da gayya ranar Jabir ya ga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abincin wallahi sai da ya wadaci sahabbai kuma aka tafi aka bar abincin kaman ba a ci shi ba shi Jabir yana tsoron kada fa abincin ya kasa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to lokacin da manzon Allah ya shigo gidan kharaja rasulullahi min indina lokacin da manzon Allah ya fito zai taho gidan Jabir sai Jabir ya ce wa matarsa la taf'ali rasulullah shay'an kada ki yarda ki roki manzon Allah komi kada ki yarda ki roki annabi sallallahu alaihi wasallam komi to aka zo bayan an ci abinci manzon Allah ya fita fa kharaja rasulullah min indina wa lam nas'alhu shay'an ba wanda ya roke shi sai matar ta ce kai ya kharuju rasulullah min indina manzon Allah ya zo gidanmu ya ci abinci ya bar gidanmu gara ba sa irin wannan a ce ba mu roƙe shi addu'a ba wala nas'alu shay'an yana dan nesa tace ya rasulullahi salli alayya wa ala zawji ya rasulullah kai addu'a gare ni da mijina sai manzo Allah yake sallallahu alayki wa ala zawjiki kaga ta saba mijinta saboda abin da take kai gaskiya ne ya za a yi mazan Allah ya zo gida ko addu'an nan ba za ta nema ya ba to addu'ar da ta nema salati ta ce ya rasulallah ka kai salati gare ni da mijina sai mazan Allah ya ce Allah ya salati gare ki da mijinki lokacin ne sahabbai suka fita daga gidan annabi sallallahu alaihi daga gidan Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu imshu amami ku rika tafiya ta gabana wa khallu bahari lil mala'ika ku kyale bayana ga mala'iku ku rika tafiya ta na ku bar na don mala'iku shi kuma wannan shine tsarin tafiyar manzon Allah ba kamar tafiya irin ta masu mulki a yanzu ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa mala'iku ne gaba ne sahabbai ke tafiya maimakon a ce shine yake tafiya sahabbai suna bin bayan sa hadisin yana silsilatu sahiha da tsawonsa. sa hadisi na 2087 sai hadisi na karshe da zamu karanta a yau insha Allah wa an aliyin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sayyidina ali bin abi talib har yanzu Allah ya kara masa yarda annal abbas radiyallahu anhu babban annabi sallallahu alaihi wasallam abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqati ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya ga annabi game da ya gaggauta bayar da zakkansa kabla an ta hilla kafin lokacinta ya zo kafin lokacin zakkan ya faso ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar izini ya fitar da zakka kafin lokacin fitar da zakkan ya faso wato abin nufi idan ya saba fitar da zakka wato a watan ramadan ne yanzu ana watan safar sai da bi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da zakan tun yanzu kafin ramadan din qabla an tahilla kafin lokacin yanzu ya gaggauta kenan farakhasa lahu fi zalika sai manzo Allah ya masa sassauci yace babu laifi kana iya fitar da zakat idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya izini ga mutum guda to ya yi izini ga dukkan al'ummarsa wannan dalilin ya sa ibn hajar ya kawo hadisin dan ya zama hujja ga kowa kana iya fitar da zakka kafin lokacinta ya ce rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan yana sunan tirmidhi kitabu zakat babu ma jaa fi ta'jil zakati yace wal hakim da kuma al hakim ba al-imam kadai ne ya rawaito hadisin nan ba al-imam abu dawud ya rawaito hadisin yana kitabu zakati babu fi ta'jil zakat al-imam ibn majah ya rawaito hadisin yana kitabu zakati babu ta'jil zakati qabla mahill mahilliha da kuma al-imam ahmad wato uh, kaga hadisin ya samu riwaya ta malaman hadisi da dama wannan ya tabbatar da hujjar kana iya gaggauta fitar da zakka kafin lokacinta amma akwai sharadi kamar yanda al-imamu sana'ani ya faɗa cikin subul salam sharhin wannan hadisi juzu nabi biyu shafin 131 lakin lahu makhsusun jawazuhu bil maliki wala yastahu min al-mutasarrif bil wisayati wal wilaya kai da kake da dukiya kai ne kake iya gaggauta fitarwa kafin lokaci amma wakili fa kamar maganar da muka yi akan idan mutum yana wakiltan maraya yana rike da dukiyar maraya ko dukiyar wani wanda ya samu tabin hankali ko kuma kana rike da wasici ba ka da ikon gaggauta fitar da zakkan kafin lokacinta mai dukiya ke da ikon fitar da zakka kafin lokacinta amma kai da kake wakiltar wani akan dukiya baka da ikon gaggauta fitarwa kafin lokacinta asali idan lokacin zakka yayi kuma haramun ne a jinkirta kaga an yadda ka gaggauta fitarwa kafin lokaci amma idan lokacin yayi fa kamar misali ka saba fitar da zakka a wannan wata watan safar sai ka ce a'a ba zan fitar da zakka ba sai a watan ramadan kaga watan zakanka ta yayi amma sai ka ce ba zan fitar ba zan bari sai ramadan to daga nan zuwa watan ramadan a cikin sabon Allah kake saboda lokacin zakka yayi baka fitar ba ka gaggauta babu laifi amma ka jinkirta akwai laifi shi kuma ibnu usaymin yace na'am jinkirtawan ma yana iya halatta yana iya halatta ya bada misali a cikin littafin sa sharhul mumti yace juzu ta'khiru zakati li maslahati al-fuqara la li darari bihi shi ibn al-usaymin yace ana ma iya jinkirta zakka ko da lokacin ta yayi idan niyyar ka ita ce taimakon talakawan ba cutar da su ba sai ba da misali da watan ramadan din yadda mutane su suka saba fitar da zakka a wata ramadan suna ganin falalan zakka a watan ramadan shi kuma ibn al-usaymin yace fi ramadan wato yuksir ikrajul zakat a watan ramadan ake yawaita fitar da zakka wa yaktani fuqara aw aktharu sai to talakawa da yawa suna samun wadata cikin watan ramadan lakin fi ayami shita allati la tuwafiqu ramadan to bayan watan ramadan ya wuce fa ana samun wasu watanni da mutane ke shiga yakununa ashadda haja suna zamantowa cikin wato tsananin bukata wa yaqillu man yukhriju zakat a wannan lokaci wadanda ke fitar da zakka ba ku da yawa sai yace fa huna yajuzu ta'khiruha kai da wata ramadan yayi lokacin fitar da ka sai ga cewa ah, tunda wannan wata mutane sun yi ta fitar da zakka talakawa sun samu wadata bari kira a kai lokacin da jama'a za su shiga abin nan wato matsi sai fitar da zakan a wannan lokacin shi a fahimtarsa tunda akwai maslaha akwai kyakkyawar niyya yana ganin ba laifi ba ne amma a nan tunda an saba ma ka'ida dole ne mutum ya rubuta saboda wasiya don mutuwa tana iya tana iya sa alhali akwai bashin Allah tabaraka wa ta'ala a kai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure